يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala kamar wada an ka saba gabatar da darasi a cikin wannan littafi yau ma kamar kullum insha Allah za mu ɗau darasinmu daga inda muka dakata a satin da ya gabata. Satin da ya gabata shine darasinmu na ashirin biyar a cikin jerin darussan wannan littafi. Yau za mu hara da warkon darasi na ashirin shida. gabanin fara darasinmu na ashirin da shida idan muka lura da gabar da muka dakata a darasin da ya gabata za mu ga mun kawo daidai gabar da shi al'imamu barbahari Allah ya mishi rahama yake bayani cewa ba mabtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagayan bainahu bayani yake yi shi al'imamu barbahari ta hanyar kawo aya qurani inda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa ba su yi saɓani ba sai bayan da hujja ta zo musu sai bayan da ilimi ya zo musu sun yi shi ne abin da suka yi akan sani sun yi shi ne akan zalunci wanda yake a tsakanin su saɓani, ba wai don ba su sani ba kuma an kirayi masu wannan hali da cewa su ne ulama su kuma an kirayi masu wannan hali da cewa su ne ma'abuta tsammani da kwaɗai da bid'a. To yau inda za mu fara darasinmu na ashirin da shidda daidai kan wurin da malam imamul har yake cewa wa'alam annahu la yazalu nasu fi isabatin min ahli al wa was wa wa'alam ka sani ya kai wanda ake magana da kai annahu haqiqa tabbas wada al'amari yake la zalun nasu mutane ba za su gushe ba fi isabatin a cikin wata jama'a min ahlil haqqi na abu na ma'abuta gaskiya wa sunna da sunna ma'ana ma'abota gaskiya da sunna ba za su gushe ba daga cikin jama'a bai yiwa a ce duk al'umma suna akan bata bai yiwa a ce duk al'umma suna akan hanya wadda ba ta daidai ba akwai bayin Allah na ga cikin al'umma waɗanda suke akan gaskiya waɗanda suke akan sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su waɗannan bayin Allah waɗanda suke kan gaskiya kuma suke kan sunna ya hadihimullah Allah ta'ala yana shirye shefu wa ya hadi bihim gairahum kuma Allah ta'ala yana shiryar da wasu ba da ba su ba a dalilinsu ma'ana su waɗanda bayin Allah waɗanda akan gaskiya suna akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ne musu wannan baiwa ya shiryar da su kuma Allah yana shirya wasu daban da ba su ba a dalilin su nan, za su zama dalilin shiryar wasunsu wa yuwi bihim sunan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana raya sunnoni da su waɗannan bayin Allah waɗanda suke ma'abota gaskiya ma'abota sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فهم الذين وصفهم الله تعالى سنة وإن أنت وبنجي تعالى يصف أن ma illati tare da zaman su yan kaɗan inda liftila a gurin saɓani yan kaɗan suke su wayanda ke son gaskiya kuma suna biyan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan aka samu saɓani to za ka ga su sun koma yan kaɗan waɗanda suke akan banna su za su zama gungun jama'a mai yawa. Akala sai Allah ta'ala ya ce, wa maktalafa fihi illa illa alladhina utu wa maktalafa babu waɗanda na yi saɓani fihi game da sha'anin addini illa alladhina utuhu sai waɗanda aka ba su ilimi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'akumul bayyinat sai waɗanda an riga an ba su ilimi kuma bayan da hujjoji sun riga sun zo muku sun kai sabanin nan bagayen bainahu don ɗaya zaluncin da yake tsakaninsu. Da Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin wannan aya, Fastas nawo sai Allah ya toge waɗanda suke masu son gaskiya, masu biyar sunan manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam. sai Allah ya ce, Fa'adan Lahun Labina amanu sai Allah ya shiryar da muminai. limaktalafu fihi ga abin da suke sabani min alhaqqi na gaskiya Allah ya shirya muminai ga abin nan da aka sabani sai Allah ya ala su akan sawaba bi idnihi da idininsa su ba su zama cikin waɗanda ka yin sabani akan zalunci ba su ba su cikin masu yin saɓani bayan ilimi ya zo musu suna da ilimi ba a'a sai Allah ya aza su ya shirya su kuma ya yi doge su ya ɗebe su daga cikin wa'ancan masu saɓani na zalunci kuma bisa ga ilimi wallahu ya hadi ya sha Allah ta'ala shi yake shirya wanda yake son shiryawa ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya aka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a hadisi kuma hadisin nan hadisi ne wanda yake ya inganta imam muslim ya ruwaito shi a cikin littafinsa hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin hadisi ne ke na ingantacce ya ce wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi kira da aminci tabbata a gare sa ya ce la tazalu isabatun min ummati wata jama'a daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba na alal haqq suna wato abin taimako akan gaskiya Allah yana taimakon su akan gaskiya da suke a kanta. la yadurru mana haza lahum duk wanda ya bar taimakon su to ba zai cutar da su ba hatta ya tiya a al'amarin Allah ya zo wa zahirun alhali suna nan akan taimakon gaskiya sun inda ka same su zahiri na alalhaq suna masu taimakon gaskiya ba su fice ma gaskiya don haka duk wani wanda ya saba musu ko ya bar taimakon su la ya duro sam sam sam baya cutar da suwa malam Allah ya mishi rahama ya ga mana wannan gaba da niyyar jawo mu cewa muhsani hakika ya kai dan uwa musulmi akwai buƙatar ka sani ko ya kai wanda ake magana da kai ka sani ka sani kuma sani na faɗaka hakika gaskiya ita take tabbata gaskiya ita take wanzuwa duk wanda Allah ya masa muwafaka da biyar gaskiya duk wanda fitintinu suka yi yawa to hakika shi zai samu tabbatuwa Allah zai kafe rigadigansa duk da makiya suka yi gwagwarmaya suka yi tattali suka yi adawa akan cewa su gama da waɗanda a kan gaskiya to ba za su iya ba ba za su iya gamawa da gaskiya ba ba za su iya gamawa da ma'abota gaskiya ba lalle su ba za su iya haka ba Allah yana taimakon gaskiya Allah yana taimakon masu a waɗanda suke kan gaskiya haka Allah yana taimakon mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ne mai ba su kariya su masu son gaskiya masu tsayawa kan gaskiya masu biyan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma Allah ta'ala ya ba da labari littayin nashi ma ne mai ba shi kariya inna nahnu na dikra Allah ya sanar cewa hakika mu muka saukar da alkur'ani wa inna lahu lahafizun kuma mu ne masu ba alkur'ani kariya la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi ba za ka gaban na ta zo gaba ga alkur'ani ba ko a bayansa ba inda banna za ta iya kusowa duk wani abu na mudahana wanda ake kokarin sawa a cikin alkur'ani ba shakka Allah zai an karar da masana masu ba da kariya a bankaɗo shi a yi waje da shiya amma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna lanansuru rusulana haƙiƙa mu muke taimaka ma manzanninmu muke taimakon su na amanu aka buka taimaka ma muminai to ina kaka iyawa ga wanda Allah ta'ala ka taimako ai kaga ba ka iyawa da wanda Allah ka taimako za mu taimaka ma mu da waɗanda na yi imani bila hayati duniya a rayuwar duniya wa yau mai kumul ash'ad da ranar da kuma za a tsayar da masu shaida a ranar alkiyama kenan don Allah ta'ala yana taimakon manzanninsa kuma yana taimaka ma waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah suka su dankarci suka yi yakini da ranar sakamako kamar wadda ma karanta hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ba za a samu ba za ka taɓa samun wata al'umma ba ta bushe daga cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato wace suna nan akan gaskiya kuma suna ba da taimako akan gaskiya kuma duk wanda ya saba musu wannan kan ba zai cutar da su ba bale wanda ya bar taimaka musu wannan ma ba zai cutar da su ba kai abinda aikin su dai haka ne a sai al'amarin Allah ya zo bi ma'ana suna nan haka a sai tashi alkiyama ya zo Allah bai jaye taimako ne ba da gare su saboda bi suna taimakon gaskiya suna son gaskiya suna biyan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka gaskiya za ta dawwama falahaqu baqin gaskiya mai dawwama ce kuma wannan gaskiya za ta tabbata abadan har abada walakin sai dai yaji yana wajaba alaman ta masaka da hadal haq da duk wanda ya riko da wannan gaskiya ay yasbira ya yi haƙuri alayya akan gaskiyar nan wa yasbira alama ma kuma ya yi haƙuri da abin da yake haɗuwa da shi akan gaskiyar da yake a kansa wa illa to idan ko bai yi hakuri ba lalle haƙiƙa Allah mabuwayi mai girma shi kan. la yubiqu hadha al abada Allah ba zai so da gaskiya ba za ka kama ya tsayin ka akan gaskiya kuma ka yi haƙuri dan in baka yi haƙuri ba shi Allah ba zai tozarta gaskiya ba kuma ba zai tozarta masu son gaskiya ba kuma ba zai tozarta masu bin sunan manza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba Allah ma yana jikin ma gaskiya mataimaka masu taimako yake ba gaskiya aka kuma yana ba gaskiya mabiya masu bin ita wannan gaskiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala kan ɗauki gaskiyar daga wani wurin ya kai ta wani wuri da gaskiya ba ta isa wancan wurin ba bakin ta wuri kaza to amma yanzu Allah ya ɗauke ta ya kai can inda ba ta kai ba da gaskiya can ta isa idan an ba aikata gaskiya a wani wuri sai Allah ta'ala yi ma gaskiyar nan sanadi ta dimfari wuri da ba a aikata ta kuma ta zo can wannan wurin kuma ta mamaye wuri da izinin Allah kamar wanda Allah ta'ala ya ba da labari cewa in ta tawallau bil qauman ghayrakum amma la yakunu amsalakum idan kuka juya da baya sai Allah ya canza wasu mutane wayanda ba ku ba su dawo wanda za su tsayawa a kan gaskiyar nan ta Allah sannan ba za su zama irin ku ba ku masu gwabce ma gaskiya da barin gaskiya ne saboda Allah ta'ala ya bada labarin cewa ya yi ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka ba da gaskiya da rana ta lahira mai yarda da minkum addini duk wanda ya ridda daga cikin ku game da addinin nan nashi ya fice daga addinin Allah to fa ya ya'ti bi qaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane wadanda shi Allah yi kohum yana son su wa yuhibbunahu suna son Allah waɗanda na yi ridda suka juya da baya suka koma bayan su? sai Allah ya zo da wasu mutane da sannu waɗanda Allah yana son su su ma suna son Allah adillatin alal mu'minin suna masu tausayawa ga muminai suna masu tausaya ma al'umman musulmi aizzatin alal kafirin suna masu tsanantawa da kafirai yujahiduna fi sabilillah suna yaƙi don neman yarda Allah a cikin hanyar Allah wala yakhafuna law mata ba sa jin tsoron zargin mai zargi wannan kuwa fadlun min Allah fadlun a fadlullah dalika fadlullah wannan baiwar Allah ce yu'tihi man sha. Allah yana bayar da baiwarsa ga wanda ya so bawa wallahu na alim Allah mai mayalawaciyar waciyar falala ne kuma Allah masani ne kenan nan idan muka tsaya muka lura za mu ga Allah maɗaukacin sarki ya lamunce na tabbatuwar gaskiya Allah ya lamunce ma gaskiya akan ta tabbata kuma Allah ya lamunce ma gaskiya akan zai haɗa ta da wanda zai tsayu da ita kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba shi kariya. in man tsaya mun diba da kyawu za mu ga falakadaru laisa ala din hadari ba yana akan addini ba annahu yudhi'u wai cewa addini bai tozarta a ba hadari akan addini na cewa addini bai tozarta Allah shine zai ba addinin sa kariya walakin al khatara alaina nahnu sai dai hadari yana akan mu mu muke da haɗari mu haɗari yake a mu ba a kan addini ba yaushe ne haɗarin zai dawo akan mu illam na tamassa idan ba mu yi riko ba da haɗa din da wannan addini babu shakka ya ku bayan Allah mu sani babu wani haɗari da aka addinin Allah wanda ke iya zuwa ya gama da addinin Allah amma mu bayan Allah musulmi masu kimani da Allah akwai haɗari a kanmu musamman ma idan ba mu rika addini ba muka yi haƙuri a kansa. Illam na tamassaf idan ba mu yi riko a kan addini ba wa nasbir alai kuma ba mu haƙura a kan addini ba. Fa inna yuqaz minna wa yuqa gairina sai a tarbe shi daga gare mu a ba wasu waɗanda ba mu ba an canza mu da su kenan an kawo su a madadin mu a haka ya ku al'umman musulmi falaina an na kafa ala anfusina akwai buƙatar mu ji tsoro da ainihin kawukanmu mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu tsaya inda Allah ya tsaishe mu waje Allah da takawa ya Allah yi wa kazmin na haza ci don a karfe mana wannan haƙi ne wa yi wa na a ba wasu wa’i ba mu ba wa nuflik ya zama mu halaka au a halaka mu ko mu halaka da kanmu ko kuma a halaka mu ta ka ya ku bayan Allah mutane ɗayawa a kan addinin Allah Shi ne gaskiya tsayawa akan gaskiya da son gaskiya da son sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma aiki da abin da sun ta hura. da haka wannan bayani bayani ne tabbatacce cewa hakika ba za a bushe ba daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wasu gungun mutane waɗanda suke a kan gaskiya suna a kan gaskiya kuma ba za su gushe ba suna kan gaskiyar Allah shi ke shiryar da su akan yin riko da gaskiya ba dubara su bace ba zafin su bane bayan nan kuma sai Allah ya shiryar da wasu da ba su ba a dalilin su wannan sifa ce ta malamai na Allah waɗanda ba sa taƙaitawa da abin da Allah ya ba su na ilimi a kan kawukansu a'a suna kiran waɗansu wayanda ba su ba zuwa ga gaskiya kuma suna haƙuri akan tsayawa akan gaskiya kuma suna ƙoƙarin shiryar da mutane kan tsayawa akan gaskiya kuma suna yi musu bayani ga duk abin da ba su gane ba idan ga wani abu da su mabiya ba su gane ba za su tsaya su yi musu bayani kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana rayar da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai as-sunan nabawiyya sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da an darasat wanda fana bayan sunna ta zuwa an turbuɗe ta sai Allah ya raya sunan nan a dalilin waɗannan malamai rabbaniyi malamai na Allah fa inna lalle su ba suna tayar da ita wannan sunna wa ha suna raya sheta, su da sunnar kuma su ainihi raya kaga sun zama kamar masu yin tasiri kenan wannan kuma ita ce hanyar su suna raya sunoni na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yumayyituna al-bid'a wa bida kuma suna kashe bidiyoyi wa yujaddiduna hadha din suna sabunta wannan addini hatta ya uda kama kama unzila ala muhammadin har sai addini na ya koma kamar wanda aka saukar da shi ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa fi kulli fatra ko wani wato yanki na zamani wani lokaci mai tsawo za a samu Allah ya tayar da wani ya ba'athu Allah li hadhihi al-umma mai yi laha la'adinaha. Allah yana tayar da wani mutum wanda zai jaddada addinin Allah bayan addinin ya tsoye sannan kuma ainihi kamar an binne ta sai Allah ya tayar da wanda zai kama kira akan bin addini kira akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma su waɗanda da Allah ta'ala zai tayar yunfauna an tarifal galil suna kore karkatarwa irin ta masu bulumi da masu ɓanna. Ge guda ‘yan bulumi waɗanda na wuce wuri ga harka addini za su kore Sannan abu na biyu za su kore waɗanda maɓannata ne, almustilin masu ɓanna. sannan abu na uku wa ta'wilil jahilin suna kore duk wani tawili na jahilai wannan kuwa mai ce ta Allah ta'ala da yi ma waɗannan bayan nashi idan muka diba za mu ga mu wannan ƙasa ta Najeriya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu a shehu mujaddad bi ma'ana shehu Usman ta game da Allah bi ya zo ya jaddada addini ya yi jihadi ya karanta da al'umma ya rubuta littafan addini ya tsaye da adalci a bayan ƙasa zuwa ga gwargwadon lokacin da Allah ta'ala ya ɗeba masa abu na biyu ko kuma na biyu idan muka diba a ɓangaren gabas ta tsakiya Allah ya tayar musu da wani malami wanda ake ce ma الشيخ محمد بن عبد الوهاب ta'ala shima تعالى شيما ياي تجديدي yayi aiki ga addinin Allah kuma har yanzu ana cin gajiya na abinda ya gabatar na tajdidi saboda har yanzu wanda ka ji an ce ma Ali a ƙasar Saudi Arabia ne ko al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiya to ka tabbata ɗan gidan Muhammad bin Abdulwahab ne sannan na uku akwai shehul islam ibn taymiyata ala bin abdul halim al harani rahmatullahi alaihim jima'i. shi ma ya tashi yayi da'awa ta addini ya kiraye al'umma zuwa ga gaskiya kuma ya ainihi rubuce-rubuce masu yawa waɗanda akwai alhairi da albarka a cikin wannan rubutun kama daga aƙida da abin da ya shahi usulu da abin da ya shayi a nau'i na fikihu da kuma hadisi da sauran rubuce-rubucen shirin islam ibn taymiya ta'ala da haka ya ku bayan Allah mu sani Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar wannan addini kara ba a'a Allah ta'ala zai tayar da wayanda za su jaddada addinin kuma za su yi tsaye kuma za su yi bakin ƙoƙarinsu na ganin cewa sun yi tajadid na addini da haka falalan Allah ta wannan da yake yi ga bayansa da yawa <clears throat> aka gidda ma wannan addini aka samu masu giddawa makiya Allah ta hanyar ƙarni ko wata da'awa ko wani abu na shakku amma sai Allah ta'ala ya share su gaba ɗaya ya tabbatar da addininsa da kuma insha Allah nazarar lil ai yau dai muna nan cikin gaba kuma mu kammala ta ba muna roƙon Allah ya muna muwafaqa da dace karatun mu na daidai Allah ya ba mu lada ko Allah ya yaye subhana rabbika rabbil izzati amma ko, wa na alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك